Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ko Bakeri. A jiya sabar ne dai kasar Ukraine ta sanar da kai hare-hare da makamai masu linzami da Rasha ta yi a gabashi da kudu. Wani harin makamai mai linzami da aka kai a arewa maso gabashin birnin Kharkiv ya raunata fararen hula guda uku, in ji gwamnan yankin. ko da yake manyan hare-hare na rasha sun fi mai da hankali ne a kudu maso yammacin yankin donbass mai masana'antu jami'an ukraine sun ce an kai farmaki ta saba ne a luhansk da donetsk yayin da ma'aikatar tsaron birtaniya ta ce moscow tana kwaso dakarunta da ke zaman jiran kota kwana a fadin rasha zuwa kusa da iyakar ukraine sanarwar dakatar da ayyukan soja da rasha ta yi 'yan kwanaki a baya bai yi aiki ba a cewar jami'an ukraine a yankin donbass rasha da ta yi ikirarin kwace ikon baki ɗayan lardin luhansk a makon da ya gabata ta musanta auna fararen hula shugaban kasar ghana na na dankwa a kofa ado ya ce ya rage albashinsa da na ministoci da kashi 30 cikin 100 a wani matakin farfado da tattalin arzikin kasar ghana shugaban ya ce daga cikin dabarun farfado da tattalin arzikin kasar ya rage kashe-kashen kudin ministoci da na hukumomi da kashi talatin a cikin ɗari sannan ya kuma rage albashin duk wani ma'aikacin gwamnati da ya nada ciki har da shi kansa da kashi talatin a cikin ɗari da kuma rage takardar karɓar man fetur a kyauta ga jami'an gwamnati da kashi hamsin cikin dari. shugaban ya bayyana hakan ne a jawabinsa na filin sallar idin layya inda ya taya al'ummar musulmi murnan babban sallah a dandalin independence square a birnin accra ga dai hawa abdulkarim da karin bayani kakakin shugaban limaman ghana sheikh armiyawu shu'aib ya takaita mana hotuban shugaban limaman ghana sakon national chief imam cikin na wannan babban sallah da muka yi na 2022 ah, a takaice malam ya ja hankali zuwa ga asalin ah, sallah mu na babban sallah ko kuma na layya da muke yi zuwa ga tarihin shi babban annabi na annabi sayyidina ibrahim ainihin abin da muke yi na layya ma'anansa shine yana kumawa zuwa ga wanga asalin amma ma'anansa shine mutum ya zama ya miƙa wuya zuwa ga Allah ya jayu zuwa ga Allah ba da wani sharaɗi ba darasin da ke jiki ne mutum ya tsaya ya tsara ko ya jarabtar Allah ya zo masa ya zama yana tsaye yana tsaye kan imaninsa mai karfi jarabta ba ya fitar da shi kan kan imaninsa na biyu ya ce mana ya'ya su ma su biyayya ga iyayensu saboda sai na Ismail a lokacin ma da ya san za a yanke shi ma ya yarda kamar ya kwanta a yanke shi na uku mun nuna soyayya ga rai mu kiyaye tsarkin da na ran mutum da tsarki na jinin mutum ba abin zubarwa kan banza bane to wannan tarihin na ya nuna cewa Allah ma da kansa yana riko da wanga irin ka'ida na cewa ran mutum abin kiyaye wa jinin mutum kuma abin kiyaye rayuwa ne yace cikin lokacin mun ga zaman kasa yayi karfi amma mu duk kafa mu roki Allah Allah shi kansa ya kama sauki duk da cewar bara an samu raguwar barazanar annobar cutar corona a duniya wadda duk da hakan ba yi babban sallar layya cikin walwala ba kamar wasu shekarun baya a bana jama'a sun nuna jin daɗi da kuma gode wa Allah sunana Musa Yahayayyan zargin zabarmawan na kasa baki daya eh, eh, ko yake dai shekara ya zagaya dai mutum kayan munna muna munna Allah ya nuna muna ranar yau don akwai wanda ba su gan shi ba akwai wasu ma suna nan amma ba su iya sun sallah to a gaida hawa abdulkarim labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a yau lahadi masu kada kuri'a za su ɗunguma a rumfadan zaɓe 'yan majalisa a ƙasar japan wuni biyu bayan da aka kashe tsohon firaministan ƙasar shinzo abe 'yan siyasa da dama sun dakatar da gangamin yakin neman zaɓe amma kuma aka ci gaba da kada kuri'a bayan harbi abi har lahira a ranar juma'a wanda ke zama ɗaya daga cikin fitattun 'yan siyasar japan na zamani nan da nan aka tsare mutumin da ake tuhuma da harbin mai suna tatsuya yamagami mai shekaru 41 kuma tsohon ma'aikacin soja 'yan sanda sun ce ya yi amfani da bindiga kirar gida kuma ya yi imanin abe yana cikin wata kungiyar addini da yake zargi da lalata harkokin kuɗin mahaifiyarsa a ƙarshe 'yan tawaye sun kai hari a wani asibiti a congo inda suka kashe akalla mutane goma sha uku da suka hada da jarirai da marasa lafiya a cewar jami'an asibitin da na sojoji rundunar sojin congo ta ce an kashe maharan guda uku a lokacin da sojoji suka shiga tsakani wasu ma'aikatan asibitin sun ɓace kuma an kona gidaje da dama a halin da aka kai a daren ranar alhamis a cibiyar kula da lafiya da ke lome a lardin kifu da arewa labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc yanzu kuma ga madina da shirinmu na gaba Jama'a masu kallo da sauraronmu kuna tare da zauren VOA. Wanda yake zuwa daga ofishin muryar Amurka da ke babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Sunana Madina Dauda. Baya ga jawabin Hajiya Mariya Ibrahim Baba wacce ta zo wannan taro daga Kano wanda ke zaune kusa da ita shine Reverend David Tasa daga Gwagwala da karamar hukumar Gwagwala da ko ta nan birnin tarayya. To, rabiran kaji duk bayanan da aka yi, to shin baya ga cewa iyaye ma sun gaza, kamar yadda Sheikh Nuraini a shafayi faɗi da Hajiya Mariya suka faɗi, waye kuma ya sake gazawa? Me za mu ce wa gwamnati da al'umma ko malaman addini? Yaya za a yi a sami adalci wajen masu tada waɗannan husumomin? Rabiran David Tasa gare ka. Na gaisuwar jama'a da warhaka. Addini da siyasa dukansu daga wurin Allah ne wanda ya kawo mana addini a duniya shine Allah domin bayan da Allah ya halice Adamu da Hawa'u ya nuna musu tafarki wanda za su bi domin su yi masa sujada sa'an nan kuma ana kan tafiya sai Allah ya kafa hukuma masarauta masu mulki Allah bai bar mutum ya haifu ya bar yaransa kara zube ba amma Allah ya adana shugabanci a cikin mutane a cikin littafin mai tsarki romawa sura goma sha uku daga aya ɗaya zuwa shida allah ya yi magana a wurin ya ce mu yi biyaya da kowace hukuma na mutane domin babu wata hukuma da, da ta kasance ba allah ne ya kafa ta ba kuma kowace hukuma ta zama kamar bayin allah ne waɗanda allah yana ganin su su ne ma'aikatansa wanda ya yi zunubi ko kuma ya yi laifi mahukunta su ne waɗanda allah ya sa haki a hannunsu domin su hori wannan mutum sa'an kuma waɗanda suka yi nagarta hukuma tana da iko kuma ta yaba mata ko ba haka ba sa'an nan a ƙasa mu yau akwai ɗabi'a wanda muka bari shugabanninmu lokacin da nake yaro kamar yadda ɗayan masu magana ya riga da idan na je kusa da manya idan kuma kakana baya so in zauna a wurin da ido zai min da zara na kalli idonsa na riga na karɓi sakon a hankali zan tashi in bar wurin an jima can bayan da sun gama taronsu zai kira ni ya ce abinda ya sa ba na so ka kasance a wurin gashi gashi gashi wata rana idan manya sun zo na ana taɗi ana hira karka kasance kuma haka ya zaune amma a yau idan ka ma yaro magana zai ce me yasa in ka ba shi umarni karka yi abu kaza zai ce me yasa musamman na da ɗaya daga cikin yara na gidana idan ka ce mishi wani abun fa ka shi sai ce baba me yasa zai tambayi me yasa zai ɗauki lokaci in yi masa bayanai kafin ya gane to a da ba haka yake ba so akwai damuwa tsakanin gwamnati da kuma mabiya idan abu ya faru misali kan ce idan kana da yara a gida sai suka yi rikici sa'anan kai baba ka zo maimako ka gaya musu gaskiya wanda ke da alhaki ko kuma wanda yake da algus ka ci abin da ka yi bashi da kyau sai ka yi rufa-rufa ka bar su haka gobe za su ci gaba amma shugabanninmu a yau ba su da zuciya wanda za a ce wani kaza abin da kai za a hukunta ka kuma littafi ya ce allah ya bai wa hukuma dama haki su hukunta masu mugu amma shugabanninmu na siyasa yau ba sa yi waɗannan abubuwa kaga sun bar aikin da allah ya ba su sun bar abin da allah ya ɗan musu sa'an nan kuma a wajen mabiya kuma muna da laifi muna da laifi mu ma mabiya yan siyasa surga sun bata mana hankali da magana zancen kuɗi duk inda akwai kuɗi ka ga babu gaskiya kuma idan wani ya zo ya baka kuɗi za a ga gaskiya a rufe wani ya zo sa a yi masa kiɗa a yi masa waka ana cewa masu amshi ma shata waka ko? to haka Sa'a nan kuma su ne suka zo suka bata mana zumunci mai kyau wanda muke da shi da yan uwanmu tun zamanin da na gaya ma ita hajiya kafin mu fara magana na ce a zamanin da akwai abin da ake ce da shi hada hannu manoma wani da wani da wani sai mu hada hannu mu je gonan ka gobe mu je na wani ba za a damu ko mutumin musulmi ne ba ko krista ba duk muna yi wani abin tare nan an zo lokacin kirismati da lokacin sala za mu je gaba ɗaya mu ci abinci tsohon mu ka kana. a lokacin sala shi ba masalaci ba ne shi mai tsafi ne amma a ranar bikin sala zai fito ya yi wanka ya sa rigarsa ya ɗaura rawani sa'ana ya kashe rago ko kuma kaji ya ce kowa da kowa ya zo a ci a sha kuma yana da abokanai masalata sai su zo a ci abinci tare wani lokaci ma sukan kwana a gidansu gari ya waye sai ya salame su haka lokacin kirismati shi ma zai sake kashe ko rago ko akuya ko kaji kowa ya zo ya ci amma yi waɗannan abuwa ba sanan amma na gode ma Allah domin inda nake zama a can gwagwalada na da makwabta har yau muna ba juna mu abinci idan suna sallah sai alhaji ce ga abinci idan mu muna kirismati sai mu aika musu abinci waɗanda ba su da abinci ba sai su aika da goro na sallah a ce a ba yara kaga so inda mun bar waɗannan tarbiyya masu kyau shine ya sa yau a kureshin salama amma inda a ce za mu koma ga waɗannan ɗabi'u na gargajiya wanda muka bar su da gaskiya da ba mu shiga irin wannan hali a wannan kasar mu. Sai a ba Sheikh Tajuddin shi ba. Ah, Yawa Sheikh Tajuddin wanda shine wakilin eh, Jibius a wannan gagarumin taro ah, shi ma zai mana bayani musamman ma tambayar da hajje ta yi ɗazu. Shi in irin waɗannan matsaloli suka faru kamar furta kalmomi na na batanci ah, shin waye kamata ya yi hukunci ne mutane ne ya kamata su ɗau hukunci ko kuma hukuma ce dace a bawa dama ta yi hukunci a matsayin ta na mai tabbatar da doka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة rasulillah على رسول الله السلام muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda cikin ni'imarsa da kudurarsa muka samu kanmu a wannan wuri mai tare albarka a zauren voa ko Eh, Allah ya ƙara ma wurin albarka eh, wannan taro ce wanda ta ƙayatar da ni sosai musamman irin halin da mu mai albarka Najeriya ke cikin yanzu irin waɗannan tattaunawa ya kamata mu yawaita yin su domin mu isar da saƙo ga waɗanda ba su da ilimi a cikinmu domin akwai babban ciwo wanda ke haddasa wannan musibin da muke ta ciki babban ciwon nan kuma tun asalin duniya ne ciwon nan ke ta haddaban duniya idan ko ba a magance wannan ciwo ba a ƙarshen duniya zamanin ka ganin irin waɗannan musibu daban-daban suna fuskanto mu allah ya kare kare gaba ciwon nan shine jahilci ciwon nan shine jahilci wato wannan zauren voa wato wata makaranta ce ta musamman wata jami'a ce ta musamman wata college of education ce ta musamman wanda mata mafi ta shagarin madarajja ne a na a yanzu aka domin idan irin wannan zaman na faruwa a manyan makarantu ana karantar da juna ana ilmantar da juna ana faɗin darajar mahimmancin rayuwar ɗan adam da kuma mu'amala kyakkyawa da mahimmancin zaman lafiya ba mamaki sako da ilimi zai kai gari waɗannan bayan allah da ba su da ilimi domin duk wanda ya ji cewa hukuncin kalman ɓatanci ga shugaban addini ko littafin wani addini ko wurin bautan wani addini duk wanda ya kalman batanci ga wannan wuri addini mai daraja ga mutane mai daraja ga mutane ba musulunci kadai ba dukkan addinai inda aka ce wannan abun addini ne mutane sun ɗauke shi da daraja da kima ba a son a jifa wulakanci a wurin ba a son a wulakanta su ba a son a kaskanta su to musamman kuma na addinin mu wanda mu cikin ta aka muna tarbiyya cikin ta muka tashi duk wanda ya tashi arewa ya san addini na da girma a arewa rayuwarmu duniyarmu mu gaba ɗaya ya ta'allaka akan addininmu domin Allah ya halicce mu mu zo duniya domin mu zo mu bauta masa ne addinin mu shine gatan mu samun lahiran mu wata rana nan duniya ban kwana dole a yi ta sai ta zama labari amma lahira ita ce makoman kowannen mu kuma ba za a shiga lahiran na a samu aljanna ba sai ka shiga da addini addini kuma fikafikai guda biyu gare shi ka yarda da Allah ka bi Allah ba ka shi da komai cikin bauta ba ko ba aka bane sannan ka yi biyayya ga manzo Allah Muhammad sallam ka yi mai biyayya ka yi addini yadda ya karantar da mu fikafikai guda biyu ne to waɗannan abu guda biyu suna da daraja sosai a zuciyan duk wanda ya san shi musulmin arewa ne ko kuma kai ba musulmi bane in dai ka tashi arewa ka san wannan abu na da daraja yana da girma duk tashin mu mun tashi cikin ni din nan St Paul ne a Sokoto kuma duk baka isa ba sai ka yi Bible study sai ka san menene hukunci a ciki sai ka zo ka san qur'ani duk gaba ɗaya addinai sai an karantar da kai from genesis to revelation sai ka bada lokaci ka santa na bada lokaci na karanta from page to page a ka zan kawo maka quotation ba sai na dibi bible ba kuma duk da aka an karantar da mu qur'ani mun addice ta mun san ma'adarta mun san fassarar ta to don Allah wannan makamin da aka bani ina zan zo in zama tashi hankali ga halumma a duniya ina zan zo duk inda ni zo kowa zai zama abokina in na gan kristen na gan na san wannan ga mu'amalan da zan yi da shi ga ilimi ga karatu ga abin da aka karantar da ni cikin bible tare da shi sai mu zama abokanin juna mu tafi tare idan na haɗu da da musulmin shi ma kuma littafin shi ma alkur'ani to saboda aka jahilcin ne kamata mu yaƙa wanda shi ne ku kuka yaƙa kuka kawo wannan zaman Allah ya karama gidan albarka saboda aka ina ƙara kira ga al'umma da gwamnati da iyaye da sarakunan gargajiya da dukkan wa'anda Allah ya ba arziki na duniya don Allah mu tashi tsaye mu ƙara ba ilimi daraja da ƙarfi sa'an nan dukka inda ake karatun boko inda makaranta ne na boko a tabbatar da ana ƙa'idodi ana karatu na sanin darajar addinin kowa kowai ba addinin kowa daraja idan ana gudu daga addini fa hadari ne a ce ya gada a tattauna addini hadari ne domin wani bai san ƙa'idodin addinin ba yau da Debora ta sani wallahi na sani in Allah ya kaddara tana raye ne da za ta ɗan ji sako ne kawai a ce duk wanda ya batunci ga annabi kisa ne wallahi ba za ta yi ba in maganan nan na ta yaɗo a kunne ta tasan in dai aka yi batunci ga annabi hukuncin ta a cikin addinin ma kisa fa ne aka ce za ta tsorata ai amma jahilci ne ai tsaban jahilci ne musamman mun yi aiki har mun bincike mu'amalan iyayenta babanta ma'aifiyarta daga ina ta fito wani irin tarbiyya ta samu na aka gane cewa ashe daga asali ma an samu kuskure wajen rainonta ta rasa tarbiyya inda ya kamata ta samu darajar da ya kamata ta ba addini tun daga gida ma an rasa domin mun bincika har mun gane kafin ta zo makaranta a wannan lokacin ma akwai dan fitina da usuma tsakaninta da ma'aifinta a shi ma ya mata baki Allah ya mu daga bakin iyayenmu ai ya mata baki cewa ba za ki gama lafiya ba domin uwa da uba suna faɗa ita kuma tana kauna ma'aifiyarta sai ta ɗauke ta goyi bayan mahaifiyar ta ɗauke ice ta buge ta buge uban da ice bugun nan da da ta ma uban kuma shi kuma sai fushi sai mata baki kun gan bakin ne kuma ya zo ya bi ar wasu suka fada kuskure akan rayuwarta kuma saboda aka idan irin wannan ah, abun na faru a gari babu ilimi jahilci yana ta yawaita kuɗi kuɗi aka sa gaba akwai musiba ta tare da mu Allah ya kare mu daga musiba sako na biyu bisa ga tambayan da aka mun idan irin wannan ya faru a kuskure wani abu ya faru aka danganta wani kalmomi na batanci ga shugabannin addini ko kuma ƙur'ani ko wani abu na addinin musulunci ko kuma ba na addinin musulunci addini da cikin gari to babu duk cikin littafin alkur'ani ko cikin bible din ko cikin sunnan manzo sallama hadisai ingantattu babu inda aka ce mutum ya aikata hukunci shi kadai babu shi babu shi ne baka isa kai kadai ka aikata hukunci ba dukkan hujjojin da aka samu gaba daya ana hukunci ne da biyayya ga shugabannin gari shugabanni su ne ke da haƙƙin tsaye da hukunci akan duk wanda ya ɓanna a cikin gari akwai abin da malamai suke karantar da mu fuja kuma fauda zai samu a cikin gari da zara an ba kowa damar su yi abin da suka ga dama wato chaos zai rufe garin fitintinu conflict dispute sai rikita gari gaba daya kuma da zarar an ce babu zaman lafiya ai ko addini ma babu a garin ma gaba domin ana kiran sallah ba sai akwai zaman lafiya zaka amsa kiran sallah ba an kira sallah hayyala salat hayyala salat ka ji bomb ya tashi ina maganan ka fita ka je masallaci ai hayyala salat ka sai cikin ɗakin ka ko ai zaman lafiya ita ce addini in ba zaman lafiya addini din ma babu ta ba za ku aiwatar da addini ba. Sheikh Tajuddin Muhammad wakilin kungiyar Izalatul Bid'a wai kamatu sunna kenan A lokacin da yake jawabi a game da haɗin kan al'umma da hukunce-hukuncen da ke tattare da shi. Ku biyo mu makon gobe domin ci gaban shirin. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da abokanan aiki na da suka taya ni shirin ya zo gare ku. Madina Dauda ce ke sallama da ku. Mu huta lafiya. a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. To ga wani malami kuma shi ma yanzu haka duk da dai ana ruwa kamar da bakin kwarya muke wannan hira yanzu haka a ah, malam ko za ka dan matso haka kada ruwa ya kika ka ko za ka gabatar da kanka eh suna la Samir Salisu to malam zabi kai mutumin wani gari ne ni mutumin faskare ne a Katsina faskare jihar Katsina kenan eh, local government to yanzu na ga kaman kai sai kana sana'a sai da ruwa ne haka fiyo wata ko eh, ah, to yanzu wannan fiyo wata malam nawa ake sai da fiyo wata naira 20 a yanzu ko wani kwaya daya ko ledar gaba daya kwaya daya ana sai da gaba daya a 200 amma shekarun bayan ni na san cewa kamar ana sai da wannan abu naira goma ne ya aka yi ta yi shingoran haka ne rayuwa ne komai lokaci ya canza shi ya kawo haka yanzu malam ka kwashe kamar shekaru nawa a wannan gari na abuja gaskiya na tun 2002 da ke zuwa nan 2002 kwarai kuwa kusan shekarun kafa yanzu ashirin kenan a garin ina zuwa yana dawo a yanzu gida in dawo ne zuwa lokaci zuwa lokaci haka to tun da kake zuwa waɗanda a cikin waɗannan shekaru ashirin dama wannan sana'a ta sai da ruwa kake yi gaskiya kamin wannan na fara sidarake rake a nan garki a shekarun baya din kamin da koma wannan ok kamar kai shekara nawa kana sana'ar rake din na shekara uku yanzu kenan dai da yanzu ka koma wannan sai da ruwa kenan likafa ta ci gaba to ka san komai na rayuwa haka yake ba da baya kasancewa amma sun samu ne samu wadda ta fi wannan gaskiya insha Allah wanda ya fi wannan din zai zo insha Allah eh, to malam kaman zaman rayuwa irin ta wannan birni na Abuja zama ne mai wahalan gaske ah, eh, za ga kaman matsalar gurin zama da abin abinci kaman a ina kake da zama ne ina nan garki a nan transformer garki transformer a nan kake da zama eh. to kana ka kama haya ne kana zaune ne a gidan haya ne koko yaya eh, mun kama daki da yanzu ku nawa mu biyar ku biyar da kuka kama kowa yana hada ana hada ba kamar kuna biya a wata ne ko shekara duk wata zama ba dubu goma haka kowa zai biya naira dubu biyu kenan a watan ba to amma malam yanzu wannan sana'a da kake yi ta ruwa kana samun kamar nawa a rana gaskiya alhamdulillah ga wakin gwargwado ana ya samu dubu biyu ɗaya da ɗari biyar naira dubu amma na lokacin zafi ne ana iya fi haka na yanzu lokacin damuna ne kana samun dubu ɗaya wacce ran bawa ka samun dubu ɗaya da ma a nan da damuna da ake cikin To malamin yana da iyali kuwa? Gaskiya da iyali, ina da mata ɗaya da ya biyu. Ƴaƴan ka biyu, mata ɗaya ya biyu. Ya yanzu A ah, masha Allah, Allah ya raya su. Amin amin. To ka ah, suna su ma nan a garin Abuja ne tare da kai? suna fuskari local government. Wacan Katsina, eh. jihar Katsina. Eh. To kana ɗaukan kaman wani tsawon lokaci kamun ka je can ganin gida? Yana wata biyu, wata uku haka, sai na koma. kana wata biyu wata uku eh. a ka je ganin gida kwarai kuwa yaya maganar eh, karatu fa karatu an karatu an yi karatu boko na yi karatu bokon da islamiyya ba ni ban taba ba gaskiya domin ma ina secondary na karatu da tsaya na kai aji biyar ka kai aji biyar na babban sakandare eh, nan karatu na tsaya mu wallahi eh, to amma menene dalilin da yasa malam ka dakatar da karatu wallahi eh, yanayi na rayuwa ne yanzu haka ina son inda samu tallafin ma zan koma cikin da karatu to yadda yanzu na ga abubuwan suna tafiya idan Allah ya kawo maka wadata kenan kana sa ran gobe za ka sake koma makaranta ka ci gaba sosai kuwa sosai wallahi ina ina farin ciki ko ko gobe ma samu dama Allah zai koma domin ilimi shine shige shige zaman duniya kuma haka ba To amma shekarun da ba shekarun baya baka fahimci wannan karin magana da ake faɗa ba wanda yanzu kai? Wallahi na fahimta saboda ne rayuwa ne kawai don a lokacin muna cin karatu ne sai lokacin wanda abu ya faru na wanda kashe-kashe da ake a halin yanzu. wallahi to shikenan malam to mun gode kwarai Allah ya taimaka nagode nagode Allah ya saka alai Allah ya taimake ku amin nagode shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya to a gaida malam Sale Somebody else. kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Solomon Abo da ya har hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.